العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين بارك السلام عليكم ورحمة الله barkamu da saduwa a wannan yammaci na alhamis wanda ya dace da 26 ga watan bakwai shekara ta 2001 miladiya wanda kuma shine ya zama shida ga watan biyar shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da biyu bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina yau za mu tashi babu tashahudi za mu tashi babin da yake magana dangane da karatun tahiyya cikin sallah wannan kuma shine darasi na 21 cikin wannan littafi mai albarka umdatul ahkam الحديث السادس عشر بعد المئة wannan shine jerin hadisi na 116 أشكن ون للتافي أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وفي لفظ إذا قعد أحدكم للصلاة فليقل التحيات لله وذكره إلى آخره وفيه فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض وفيه فليتخير من المسألة ما شاء hadisi ne da yake magana dangane da at-tashahhud at-tashahhud shine karatun tahiyya da ake yi a cikin sallah sawa'un sallar farilla ko ta nafila an abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu an karbo daga abdullah dan mas'ud Allah shi kare da a gare shi qala yace allamani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam at yace manzon Allah ya koya mun karatun tahiyya kaffi baina kaffaihi tafin hannuna yana tsakanin tafukan hannunsa biyu me ko hannunka nan wurin malam kamar haka kenan manzon Allah ya masa haka at-tahiyatu lillahi as-salawatu wat-tayyibatu assalamu alayka kaga ai dole zai yi riki shine kaffi baina kaffai wato ba wanda ya fi manzon Allah message na koyarwa yadda zai isar maka sako sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Mas'ud bai rage komai ba yace kaffi baina kaffai tafin hannuna yana tsakanin tafukan hannunsa shi guda biyu manzon Allah din ya koya min karatun tahiyya kama yu'allimuni as-surata min al-Qur'an kamar yadda yake karantar da ni sura ta cikin al-Qur'ani ma'ana kulawar da ya bayar wajen karantar da ni tahiyya daidai take da kulawar da yake bayarwa wajen karantar da ni wata sura ta al-Qur'ani ga lafazan da ya koyar da shi at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh asalamu alaina wa ala ibadillahi as-salihin ashhadu an la ilaha illa wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wannan shine lafazin da manzon Allah ya koyar da Abdullahi dan Mas'ud kuma wannan shine mafi ingancin lafazi wajen karatun tahiyya banda shi akwai ruwaya daban-daban kala daidai har zuwa shida ko sama da haka akwai tahiyar Abdullah dan Mas'ud wannan ita ce ta shahara daga nan akwai tahiya ta Abu Musa ashari akwai ta Umar dan Khattab akwai ta Abdullahi dan Abbas dukkan su sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Sheikh Muhammad Din Albani Allah ya kansa da gafara ya tattara su gaba ɗaya cikin littafin sa sifatu salatin nabi wanda yake son duka lafuzan sai koma gare su cikin waɗannan lafuzza na tahiyya duk wanda mutum ya iya yayi ya halatta amma idan ana magana da fifiko wacce ce mafi fifiko to shine wannan lafazin da muka karanta yau saboda me shine lafazin da Imam al-Bukhari da Muslim suka yi ittifaki wajen ruwaito shi lafazin Abdullahi dan Mas'ud an gane ko tamu da muka saba ta gida tayi dan ta tabbata daga Umar dan Khattab ta tabbata daga wadansu daga cikin sahabbai at-tahiyatu lillahi az-zakiyatu lillahi at-tayyibatu salawatu assalamu alaikum zuwa karshe ta tabbata ita ma wa fi lafzin a wani lafazi manzon Allah ce idza da ahadukum lis-salah idan ɗayan ku ya zauna lokacin da yake yin sallah falyakul to ya ce tahiyyatu lillah wa zakarahu ila akhirih sai ya ambaci wannan lafazi har ya zuwa karshen sa wa fihi a cikin wani lafazin makamancin wannan ɗin ko wancan ɗin da yace zuwa karshen sa manzon Allah sai ce fa innakum idza fa'altum zalik domin ku idan kuka yi haka faqad sallamtum ala kulli abdin salihin fis sama'i wal ardh to kun yi sallama ga dukkan wani salihin bawa a sama ko a ƙasa da idan sun zo karatun tahiyyatin suka karanta a tahiyyatin lillahi wa salawatu wa tayyibat sai su ce assalamu ala abi bakar assalamu ala umar assalamu ala abu musa al-ash'ari assalamu ala abdullah bin mas'ud sai ta kidar daga waɗanda duk wanda kake son sallama ta shafe sai ka ambaci sunansa kaga ba za ka iya duka ba dole za ka manta da ransu in ba haka ba sai ka yi ni kana sallama ka kare ba dan kada mutanen da ka sani suna da yawa to sai manzo Allah ce ba haka ake ba assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina duk wanda yake cikin ibadullahi salihin ya shiga ciki shi yasa yace fa innakum idza fa'altum zalik in kuka ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin faqad sallamtum ala kulli abdin salihin kun yi sallama ga dukkan wani salihin bawa abubakar ne umar ne usman ne dukkan wani salihin bawa da kuka sani da wanda ba ku sani ba fis sama'i a cikin sammai ne kamar cikin mala'iku wal ardi ko a cikin kasa ne kamar mutane da aljanu musulman cikin su ina ba ta kun fahimta wa fihi kuma dai a cikin shi wannan lafazin bayan mutum yayi wannan falliyata sayyar min al mas'alati ma sha'a to sai ya zaɓi abin da ya ga dama na addu'a yayi abin nufi idan ka zo attahiyatu ka karanta zuwa ƙarshe kai salati ga annabi to wannan lokacin daga nan har zuwa yin sallama rarar wannan lokacin lokaci ne na yin addu'a falyata min al-mas'alati ma sha'a sai karanta abin da ya ga dama ko ya zabi ma sha'a abin da ya ga dama min al-mas'alati na roko ya roki da abin da yake son ya roki ubangijinsa to menene ma'anar waɗannan kalmomi da muke bautata ma Allah da su a cikin karatun tahiyya at-tahiyyat jam'i na lafazin at-tahiyya lafazin at-tahiyya sun masa fassara guda uku waɗansu suka fassara shi da cewa al-mulk kasaitaccen mulki lillahi ya tabbata ga Allah waɗansu suka fassara shi da cewa assalam waraka daga dukkan wani aibi domin dukkan wani aibi Allah ya waraka gabarin shi yana daga cikin aibu yin barci ko gidi Allah ta'ala la takuzuhu sinatun wala nawm yana daga cikin aibu mantuwa ko jahiltan al'amurra qala ilmuha inda rabbi fi kitabin la yadhillu rabbi wala yansa yana daga cikin aibi makantaka ko kuruntaka duk waɗannan Allah ya kubuta gabarin su shine kenan idan ka ce at-tahiyya kana nufin al-kamalu al-mutlaq min jami'il wujuh lillahi cika ta kowace irin fuska cikar da babu nakasa a cikin ta ko ci baya ta tabbata da Allah ko ka fassara shi da albakau, at tahiyya bi ma'ana albaka wanzuwa zama na dindindin azalan wa abadan idan sun ce azalan bila bidaya kenan abadan bila nihaya kenan dan Allah ba shi da farko ba shi da ƙarshe to duk wannan ya tabbata ne ga Allah shi kadai na farkon da baya da farko na ƙarshen da baya da karshe huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim allazi lahu al-kamalul mutlaq min jami'il wujuh wanda yake da cika da batsewa ta kowace fuska subhanahu wa ta'ala to shine at-tahiyyat mulki da wanzuwa ba tare da samun karshe ba lillahi ya tabbata ga Allah was-salawat malamai na masa fassara guda biyu ko dai mu ce as-salawat salloli da muke na farilla da nafila lillahi bi ma'ana huwa allazi yastahiquha Allah ne ke cancanta su muna yin salloli ne don Allah kadai ba don wani ba duk wani wanda za a yi sallah don shi to bata inganta ba amma in an yi ta don Allah kadai to ita ce ta inganta wato sai zanto kamar wannan bayi ne suke jinjina ma ubangiji cewa Allah shi kadai ke cancantar bauta tunda ya mallaki sallah shi kadai ke cancantar ta to abinda ba sallah ba cikin ibadoji min babu aula ina fatan kun fahimta fassara ta farko kenan fassara ta biyu suna fassara as-salawat da cewa addu'o'in mu wato sun dauki as-salat bi ma'ana lughawi sallah a ma'anarta na larabci domin as-salatu a larabci yana nufin addu'a kuzu min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum ولا تجهر بصلاتك biha تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا من ذا ce اللهم salli ala ali أبي أوفى kaga duk as-salatu a cikin waɗannan nusus din ana nufin addu'a sai zanto as-salawatu lillahi addu'o'i duk tabbata ga Allah to kuma addu'a iri biyu ce akwai du'a ibada akwai du'a bi mas'ala to abinda ake nufi da addu'a anan in mun fassara shi da addu'a ana nufin addu'a bi ma'anar ibada sai zanto dukkan lafuzza na zikiri da hailala da istighfari da hamdala da haukala da basmala dukkan su lillahi Allah ne ke cancanta su shi kadai ake yin tasbihi da sunansa akwai wanda ake tasbihi da sunan ba wanda ake tasbihi dan godiya gare shi Allah wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal mala'ikatu bil khifati wa yursilu as-sawa'iqa fayusibu biha man yasha wa hum yujadiluna fillah wa huwa shadidul mihal lahu da'watul haqq da'watul haqq ita ce kalmatu la ilaha illallah muhammadur rasulullah lahu lil ikhtisas kenan wal istihqaq taktassu bihi wa yastahiquha subhanahu wa ta'ala ina fata kun fahimta at-tayyibat sun yi masa fasarori daban-daban mafi kusan fasara suka ce at-tayyibat jam'i na at-tayyib idan an ce at-tayyib shine kullu ma tala wa hasuna min al-kalam duk abin da yayi tsawo kuma yayi kyawu ta fuskar ma'ana to shine tayyib wa hudu ila tayyib min al-qawl wa hudu at-tayyibun al-qawl kullu ma tala wa hasuna gashi yayi tsawo sannan yayi kyau ta fuskar ma'ana bai kunshi ma'ana ta ci baya ba ya kunshi ma'ana ta bunƙasa da nuna mulki da sarauta da kasaita to shine at-tayyibat dukkan dangin zance da ya kunshi yabo dukkan dangin kalmomi da suka kunshi kyawawan ma'anoni sun tabbata ga Allah waɗansu kuma suka ce a'a mu ɗauki at-tayyib da ma'ana mai faɗi sama da wannan mu dauke shi ga dukkan wani a daddadan abu sawa'un wannan abun zance ne sawa'un wannan abun aiki ne sawa'un wannan abun sifa ne sawa'un wannan ko ma menene at-tayyib min al-fi'li ya tabbata ga Allah at-tayyib min الطيب sifat ya tabbata ga Allah domin dukkan zance na Allah shine zance mafi daɗi alqur'ani zancen Allah ne zabura da lijila da taura dukkan su zantukan ubangiji ne shin akwai abin da ya fi alkur'ani daɗi akwai abin da ya fi shi gaskiya wa man asra min Allah hadisa wa man asra min Allah ila zuwa karshen su wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddala li kalimati dan haka zance na Allah shine zance mafi daɗi haka ayyuka na ubangiji sune ayyuka mafiya cika dan haka a cikin ayyukansa ba a ganin ci baya masara fi khalqir rahman min tafawut farji al-basara hal tara min futur ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير haka sifa ta Allah ita ce sifa mafi cika haka suna na Allah shine suna mafi kyau walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa dhal ladina yuhiduna fi asma'ihi sayajzuna ma kanu ya'malun wa lahu al-masal al-a'la fi samawati wal ard wa huwa al-aziz al-hakim al-masal al-a'la ay al sifa mafi cika da batsewa lahu gare shi take shi kadai walillahi al-asma'ul husna sunaye mafiya kyau lillahi ga Allah din suke shi kadai to kaga nan gudan at-tayyibat ya shafi zance ya shafi aiki ya shafi me sifa lillahi dukkan su ga Allah assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuhu aminci tabbata gare ka ya kai wannan annabi da kuma rahama ta ubangiji da dangin albarkarsa duk su tabbata gare ka assalamu alaina aminci tabbata gare mu mu ma'asharul muslimin mu taron musulmai wa ala ibadillahi salihin da kuma sauran bayin Allah salihai da waɗanda muka sani da wanda bamu sani ba ashhadu an la ilaha illallah na shaida ba abin bauta bisa ga cancanta sai Allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa na shaida cewa annabi muhammad bawansa ne ko manzon kaji kalmomin da muke faɗa lokacin da muke karanta tahiyya to kaga a nan gurin akwai bukatar karantar da al'ummar musulmi ma'anonin irin wannan kalmar irin wannan kalmomin dai idan mutum ya san ma'anar abin da yake faɗa ya fi jin dandanan shi a matsayin ibada saboda mutumin da bai san lafazin ba tun yana yaro an koyar da shi a a azzakiyatullahi attaibatu a assalama kawai yana maimaita kalmomi ne tun ma suna ibada ibada har sun zama al'ada al'ada ba jin dandanan bauta saboda rashin sanin ma'ana to kaga shine karatun hadisi ke da tasiri kuma koyar da sunnan manzon Allah take da tasiri saboda a cikin wannan ne za a fayyace wa mutum ma'ana dalla dalla daki daki dan yana yin ibada bisa ga hujja bisa ga ka'idar kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ba'ana min al ina fata kun fahimta to wannan shine lafazin tahiyya kamar yadda muka faɗa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da Abdullahi dan Mas'ud to da yake tahiyya ba ta cika tahiyya dole sai da salati ga annabi sai ya kulla babi babu kayfiyati salati ala annabi sallallahu alaihi wa alihi babin da yake bayanin yadda ake yi wa annabi salati dan Allah ce inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala annabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima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 ka'ab ibn udra ya gamu da ni fa kala sai yace da ni ala hudi laka hadiya ba zan baka wata kyauta ba ta musamman inna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lalle manzon Allah tsira da mutum Allah tabbata gare shi da iyalan gidansa kharaja alaina ya fito gare mu mu sahabbai muna zaune muna jiran sa wata rana fa kunna sai muka ce da shi ya rasulullah ya manzon Allah kada alimna kaifa nusallimu alaik mun san yadda zamu yi maka sallama zamu ce assalamu alayka ayyuhan nabi ko mun ga mu ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mun san yadda zamu yi maka sallama amma inda ta rage mana fa kaifa nusalli alayk yaya zamu yi maka salati to kun ga annan gurin za ku gane ka'idar da malamai ke cewa al aslu fil ibadati at tawaqquf asali game da dukkan abin da yake ibada ne mutum zai tsaya ne ba zai fara yi ba har sai ya tuntubi hadisan manzon Allah sun masa bayanin yadda ake yi ba da kaga aya a cikin qur'ani ta ce ake min salati sai ka je ka ci gaba da yin sallah ba yadda zakka sai ka je ka ci gaba da bayar da zakka yadda ka dama ya azumi sai ka je ka azumi da ka dama a'a sai ka tuntuba hadisan manzon Allah yaya manzon Allah ya koyar da sallah yaya ya koyar da zakka yaya ya koyar da istighfari yaya ya koyar da salati yaya ya koyar da halala irin yadda yayi haka zaka yi dole sallah ba ta karbuwa sai ta dace da irin sallar annabi irin yadda ya koyar haka zikiri haka hailala haka istighfari haka salati ba shi zama karbabbe sai in irin salatin annabi shine salati karbabbe da ake bukata kai suka ce fa kaifa nusalli alaik kaga su'adun anil kaifiya ba wai ma'anar salati musulmi da san me ma'anar salati amma yaya ake salati nan dai magana take kamar ka zo ne wajen taila kana bukatan kamun riga kaga taila ba zai je ya ci gaba da fasalin yaji ya dinka rigar da ya ga dama ba sai ya tambaye ka wace irin riga dan a cikin kamus dinsa ya san menene riga amma yanzu fiyar irin rigar da kake so shi bai sani ba sai ya tambaye ka ba to sahabbai sun san ma'anar salati a larabci amma yaya sifar salati take a shar'ance sai sun koma wurin mai shar'antawa shine manzon Allah bi wahayin min Allah ta'ala shi ke shar'antawa da wahayi daga Allah ina fatan kun fahimta to wannan shine maganin kowace irin bid'a komawa a tuntuɓi hadisan manzon Allah yaya ake ibada shine abin da ke rusa kowace irin bid'a qala sai manzo Allah ce qulu umarni kenan daga ofishin annabta ku ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahima wa ali Ibrahima to abinda manzon Allah ya koyar kenan idan mutum na so ya masa salati shine sai mutum ya karanta wannan lafazi shi ba ya zo da lafazi ɗaya har kusan guda bakwai ciki duk wanda ka zaɓa ka yi matukar ya tabbata daga bakin manzon Allah ne shi shikenan za a ga wani bai kai wannan tsawo ba wani kuma ya fi wannan tsawo kamar misali wani Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sannan innaka Hamidum Majid guda daya a karshe anan kuma an kawo innaka Hamidum Majid guda biyu a wani wurin akwai fil alamina a wani wurin kuma babu qarin fil alamina duk ruwayoyin sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fatan kun fahimta shine dai abinda ake kira salatul ibrahimiyya ka'idar salati cikakken salati shine ya kunshi salati ga annabi da salati ga iyalan gidansa duk salatin da annabi kawai aka wa salati babu iyalan gidansa to ba ya cikin kamulallun salati da annabi ya koya duk salatin da annabi ya koya ya kunshi salati gare shi da kuma iyalan gidansa ina fatan kun fahimta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 kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid kamar da kai salati ga annabi ibrahim da iyalan gidan annabi ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kai albarka ka ƙara albarka tsoriya akan tada ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma iyalan gidansa kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim kamar da kai albarka ga annabi ibrahim da iyalan gidan annabi ibrahim innaka hamidum majid wato lalle kai ne hamid idan an ce hamid wato wanda ake gode masa wato fa'ilun ne bi ma'ana maf'ul hamid alladhi yastahiqqu alhamd kina wa lahu alhamdu fil ula wal akhirati wa lahu alhukmu wa ilayhi turja'un wanda yake cancantar yabo idan an ce alhamdu ana nufin yabo ga Allah madaukakin sarki yabo din nan bisa ga abin da ya maka na ni'ima ko bisa ga abin da ya jarrabe ka da shi na cuta shi ake godewa akan kowane irin hali an ji daɗi ko ba ji daɗi ba majid kuma wanda ya tara dukkan siffofi na cika da batsewa siffofi na dukkan kamala domin daga almajid ne wanda yana nufin asharaf daukaka da matsayi to almajid ma'ana sahibul majid kenan ma'abucin matsayi ko ma'abucin girma an gane ko to anan akwai wata matsala da take da alaka da shi lafazin salati ita ce matsalar da ibn al-qayyim yayi bayani akan ta musamman cikin littafin jala'ul afham fi salati ala khairil anam a ciki shek nasir da albani ya dauko yasa cikin sifatu salatin nabi waɗansu malamai ma suka dauka daga can mas'alar ita ce Allah ya ce manzon Allah ya koyar cewa mu ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kayi salati ga annabi Muhammad da iyalan gidansa kamar yadda kayi salati ga annabi Ibrahim da iyalan gidansa to akwai ka'ida ta larabci ka'ida ta tashbihi wato sananne ne at-tashbihi yana da babi a cikin balaga wanda yake da rukuni guda hudu akwai al-mushabbah akwai al-mushabbahu bihi akwai adatu tashbihi akwai wajhu shabahi al-mushabbah wanda ka kamanta al-mushabbahu bihi wanda ka kamanta shi da shi yanzu idan ka ce wani kan ai zaki ne ka kamanta zaidu da zaki ka ce ai zaki ai zaidu kan kamar zaki yake me kake nufi ta fuskar me jarumta kana so ka siffanta shi da jarunta sai ka kamanta shi da mai zaki to shi zaki din nan da aka kamanta wani da shi da shi wanda aka kamanta din da zaki idan an haɗa guda biyun wane ne ya fi jarunta a cikinsu su biyu zaki to kaga ka'ida da almushabbahu da almushabbahu bihi sun yi tarayya cikin wata sifa amma wanda ya fi samun kaso mai tsoka na wannan sifar shine almushabbahu bihi ah. sama da almushabbahu ina fatan kun fahimta idan ka ce ai wane kamar gulbi yake wajen mai kyauta to da wannan wanan da gulbi waye ko wani kyauta gulbi ka hararo ka tsin kayo kyautar da gulbi ke da ita ne sai ka so ka siffanta wane sai ka kwatanta shi da shi dan a fahimta ba dan ya kai gulbi ba ina fatan kun fahimta kaga anan gurin shi wannan wanan da ka kamanta shine almushabbahu gulbi da aka kamanta da shi shine me almushabbahu bihi kamar yadda tan wantan wanda aka manta shi ne almushabbahu zaki da aka manta shi da shi shine mai almushabbahu bihi an samu musharaka tsakanin zaki da zaidu wajen jarinta amma tabbas jarintar zaki ta fita zaidu kamar yadda aka samu musharaka da tarayya da juna tsakanin zaidu da gulbi wajen kyauta amma tabbas kyautar gulbi ta fita zaidu yawa to shine idan haka ne anan muka ɗauki waccan ka'idar muka kawo ta nan muka sai Allah ka yi salati ga annabi Muhammad da iyalin gidansa iri kamar yadda ka yi ga annabi Ibrahim da iyalin gidansa sai zan to salatun wane ne fi yawa tsakanin annabi Muhammad da annabi Ibrahim na annabi Ibrahim shine ka'idar mushabbahu bihi din dan annabi Muhammad shine al-mushabbahu anan salatin da za a yi masa shine al-mushabbahu salatin da ake ga iyalan gidan annabi Muhammad da shi din shine me al-mushabbahu bihi suka ce to idan ka dauki wannan a wannan ka'idar sai ya durkusa ya yi naƙuda ya haifar maka da wata ma'ana da za ta dame ka ita wannan ma'anar ita ce kamar annabi ibrahim yana da matsayi saboda na annabi muhammad shi ma har an da aka so a faɗi matsayin salatin annabi sai idan ka ce ai wane kamar kulli yake wajen mai kyauta to da wannan wanan da gulbi waye ko wani kyauta gulbi ka hararo ka kayo kyautar da gulbi ke da ita ne sai ka so ka siffanta wani sai ka kwatanta shi da shi dan a fahimta ba dan ya kai gulbi ba ina fatan kun fahimta kaga anan gurin shi wannan wanan da ka kamanta shine almushabbahu gulbi da aka kamanta da shi shine me almushabbahu bihi kamar yadda can wancan wanda aka manta shi ne almushabbahu zaki da aka manta shi da shi shine ne almushabbahu bihi an samu musharaka tsakanin zaki da zaidu wajen jarinta amma tabbas jarintar zaki ta fi zaidu kamar yadda aka samu musharaka da tarayya da juna tsakanin zaidu da gulbi wajen kyauta amma tabbas kyautar gulbi ta ta zaidu yawa to shine idan haka ne a nan muka ɗauki waccan ka'idar muka kawo ta nan muka ce Allah ka yi salati ga annabi Muhammad da iyalin gidansa iri kamar yadda ka yi ga annabi Ibrahim da iyalin gidansa sai zanto salatun wane ne fi yawa tsakanin annabi Muhammad da annabi Ibrahim na annabi Ibrahim shine ka'idar mushabbahu bihi din dan annabi Muhammad shine al-mushabbahu anan salatin da za a yi masa shine al-mushabbahu salatin da ake ga iyalan gidan annabi Muhammad da shi din shine me al-mushabbahu bihi suka ce to idan ka dauki wannan a wannan ka'idar sai ya durƙusa ya yi naƙuda ya haifar maka da wata ma'ana da za ta dame ka ita wannan ma'anar ita ce kamar annabi ibrahim yana da matsayi saboda na annabi muhammad shi ma har an da aka so a faɗi matsayin salatin annabi sai aka kwatanta shi da matsayin salatin annabi ibrahim wanda ga ka'ida nashin ya fi yawa ke kun fahimci wannan to idan wani ya ce maka wannan sai ka bashi ansa da me shine ibn al-qayyim ya zaro sufo ansa dai dai dai dai har wajen guda goma amma dai wadda ta fi fitowa fili cikin ansoshin wadda ita kaɗai zamu faɗa sauran sai ka koma littafin jala'ul afham fi salati ala khairil anam ya dauko guda ɗaya ce wadda ita ce tafi girma yace babu damuwa a nan ko da salatin da aka yi wa gidan annabi ibrahim ya fi na gidan annabi muhammad yawa har yanzu dai rabon zai koma na manzan allah ya fi yawa sama da annabi ibrahim yace domin me Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad ka rowa kanwa annabi Muhammad salati shi da iyalan gidansa irin salatin da ya tabbata ga annabi Ibrahim da iyalan gidansa yace to ai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi da iyalan gidansa a cikin dukkan zuriyar gidansa shi kadai ne annabi dan haka idan aka yi musu salati wa zai fa daukar rabo mai tsoka a gidan shi tunda sunan adal bai sauran adal bai su ba annaba bane rabon annabi ko yafi wanda ba annabi ba yawa to sannan idan an bi salsalar annabi Ibrahim ai shi jika ne cikin jikokin annabi Muhammad tunda annabi Muhammad shine dan wani dan wani dan wani har zuwa dan Isma'il dan Ibrahim to salatin da aka yi ga zurriyar gidan annabi Ibrahim kuma annabi Muhammad ya samu kasansa a can dan a can ma dan gida ne <laughs> to kuma idan aka zo rabo a gidan idan aka zo yin rabo a can gidan za a bi matsayi matsayi ne a gidan akwai annabawa akwai wanda ba annabawa ba rabon annabawa ya fi yawa saboda wanda ba annabawa ba kuma a cikin annabawan akwai annabi Muhammad wanda ya fi sauran annabawan da ke gidan annabi Ibrahim din gaba ɗaya falala ya ma fi annabi Ibrahim din falala to rabon da za a bashi a can gidan ya fi na kowa yawa ga kuma rabon da za a bashi a keɓance a gidansa shi da Ahlul Bait wanda ya fi na sauran Ahlul Bait yawa in ka hada da rabon shi na can da rabon shi na nan ka hada masa shi kadai rabon shi ya fi na kowa ya zama khatamun nabiyina wa imamul mursalin da ka babu wata matsala ke ina fatan kun fahimta wannan fa'ida tana da matukar muhimmanci ibn al-qayyim yayi aiki kwarai a cikin jala'ul afham fi salati ala khairil anam ina maimaita wannan littafin dan mutum ya je ga irin yadda ibn al-qayyim ya tsantsance salati ga annabi wai fa duk irin waɗannan suna yake cewa ko makiya annabi kasan kullun yan bid'a suna zargin ahlus sunna wai ba sa son annabi to dan Allah mutumin da baya son annabi zai tsaya maka irin wannan tankade da lailaya cikin irin wannan bayani a tsaya a ce zance filla filla daki daki a fito da shi sarari kowa ya gaishe soyayya ce za ta sa wannan ko kiyayya yo wanda bai damu da kai bai na rawanci da gidanka ko abin da ya shafi gidanka ya kima gidan ya kama da wuta amma wanda ya damu da kai shi ya damu da gidanka da martabar gidanka da daraja da falala ta gidanka ya yi ba wanda ya sai da'awar son annabi sai ahlus sunna babu don ahli sunna in ba su da komai a duniya sai karanta hadisi to sun fi yan bid'a dan yan bid'a ba sa karatun hadisi mun gane ko sai da la'ilu sai karamatul awliya sai wani waɗansu ababai da za a yi maka awa guda ana yi baka ji an ambaci sunan annabi Muhammad ba amma a nan gudun cikin hadisan da duk muka karanta muka ce an wani ne wani lake ni kawo bin udra fa qala ala uhdi laka kharaja alaina ai innan nabiyya sallallahu innan nabiyya sai ku ce me sallallahu alaihi wasallam kharaja alaina fa qulna ya rasulullah sai ku ce me haka za a yi ta tafiya motsi dan sallallahu alaihi wasallam motsi dan sallallahu alaihi wasallam ai sai annabi kenan san annabi kenan ai da wannan falalan mai karatun hadisi yafi falalan mai karatun kowane irin abu in ba alkur'ani ba saboda motsi kadan zai salati ga annabi amma in kana karanta wani abu da ba hadisi ba sai kai babi goma ba ambaci sunan annabi Muhammad ba ina fata an fahimta to wannan tahiya da manzon Allah ya koyar sun yi masa tambaya ne dangane da yin tahiya a wannan salati da annabi ya koyar yana haɗa ne da waccan tahiya da aka karanta ta tahiya hada take da salati ina fata an fahimta shi salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam yin sa a cikin tahiya a cikin sallah haɗe suke da tahiya din ba yanda za a yi tahiya ta yi babu salati a cikin ta duk tahiyar da aka yi ba a yi salati ga annabi ta zama rabeggiyar tahiya ba cikakkiya ba ina fatan ku fahimta ba bambanci tsakanin tahiya ta farko da tahiya ta biyu cikin sallah akwai fuka fuqaha'un da suke rarrabe cewa ana karanta salati ne kadai a tahiya ta karshe kuna fahimta da kyau amma imamu shafi'i ce ba wani bambanci manzon Allah bai bambance ba ko nan cikin hadisi manzon Allah bai bambance ba bai ce ba qulu fi tashahhud al-akhir Allahumma salli ala Muhammad cewa ya qulu Allahumma salli ala Muhammad ala wajhi al-itlaq to kaga al-aslu fil umum an yabqa ala umumihi al-aslu fil am an yabqa ala umumihi hatta yarida dalilu takhsis ka'ida akan ɗauki lafazi am akan umuminsa har sai an samu wani bakwaran dalili da ya takaice shi ya mayar da shi khas in ba a samu ba ko shikenan sai a tsaya akan umu ina fata an fahimta dan haka duk wanda zai sallah ko ta farilla ko ta nafila matakar zai karanta tahiya to dole sai ya karanta salatin annabi ba bambanci tsakanin tahiyya ta farko da tahiyya ta karshe a cikin sallah ina nufin game da sallar da ake mata tahiyya biyu mai tahiyya ɗaya kuma ita ma lallai sai kai salati a ciki to sukan yi sabani dangane da shi wannan salatin menene hukuncin sa shin wajibi ne ko mustahabi ne imam ahmad bin hanbal da imam shafi'i suka ce wajibi ne imam malik da abu hanifa suka ce mustahab'i ne zance mafi inganci wajibi ne dan annabi ya ce kolo wannan menene umarni to fi'lul amr kuma shi ma ana daukan shi akan wujub sai an samu qarina allati tasrifuhu min al-wujub ila al-istihbab idan ba a samu garina ba ya zama wajibi kenan da haka da yawa daga cikin maɗansu malaman salaf suke ɗaukan cewa idan mutum ya karanta tahiya bai yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba to kawar bai tahiya din ba kenan gaba daya ba bambanci tsakaninsa da wanda bai tafiya ba to kaga ai wannan babbar matsala ce to saboda haka lalle ne mu sani cewa salati yana tare da me ai tahiyya tana tare da me salati kuma aya ɗaya ta hada su Allah ce inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima sallu alaihi ba salatin ba kenan wa sallimu ba sallama ba kenan wanda muke yi a can cikin tahiyya assalamu alayka ayyuhan nabi ina fata an fahimta kun ga aya da ta hada su to sai ka dauki da ka kyale daya kaga ai mutum bai yi adalci ba dole sai ka hada guda biyun tare da juna da haka kenan idan ka faro tahiyyarka at-tahiyyatu lillahi as-salawatu wat-tayyibat assalamu alayka ayyuhan nabi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 sai ka hada da salati sannan tahiya ta mai sajda akwai wata matsala mai muhimmanci wajen assalamu alayka ayyuhan nabi hadisi ya tabbata cikin bukhari daga abdullahi dan mas'ud yace lokacin annabi na da rai mun kasance muna cewa assalamu alayka ayyuhan nabiyyu a cikin tahiya alayka bil khitab kenan yace amma bayan Allah ya karba sa mu sahabbai sai muka ci gaba da cewa assalamu alan nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuhu a madadin assalamu alaika dan alaika din ba gashi na gaban su ba to yanzu babu shi sai ce assalamu ala nabiyyi bi dhamir al ghaib kenan bil ghaiba assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin da haka yanzu idan mutum zai karanta tahiyya ya ce assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh da kuma yace assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuhu to na karshen shi yafi sama da na farkon akwai malamai da dama sun kafe wajen fatawa cewa ka iya fadin na farkon ka iya fadin na karshen kowanne ya halatta amma dai aula mafi dacewa shine ya kasance na karshen ka faɗa idan mutum bai fahimta ba ya tsaya ya rike wancan sai ka bi shi a hankali har ya fahimta amma in ya fahimta to lalle ya faɗo na karshen dan su sahabbai da suka koyi addini daga manzon Allah ga yadda suka yi ina fatan kun fahimta mala yace ala hakam hukunce hukuncen da za a koya cikin wannan hadisi na farko wujubu salati ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fi tashahhud al-akhir wajibcin yi wa annabi salati a cikin tahiyya ta karshe mun ce da ma shi ne zance mafi inganci yi wa annabi salati a tahiyya ta karshe wajibi ne fi salati wannan shi ya faɗa tahiyya ta karshe amma in ba haka ba waɗansu malamai sun ɗauka a dukkan karatun tahiyya wanda shine yafi inganci kuma قال abu'l العالية صلاة الله sana'uhu alaihi wa ta'zimuhu abul aliya ar-rayahi ɗaya daga cikin manyan malaman tabi'ai yace abinda ake nufi da salatin Allah ga annabinsa ana nufin yabo da Allah ke wa annabin da kuma girmamawa da Allah ke wa annabi nabiyu anna min haqqin nabiy sallallahu alaihi wa sallama an nadwa wa nusalli alaihi yana daga cikin haƙƙin annabi akan mu mai addu'a mai masa salati li'annahu lam yasilna hadha ad-din al-azim illa ala yadayhi domin wannan addini bai girma bai zo ba gare mu sai ta hanyar annabin kansa na uku annahu sallallahu alaihi wa sallama allama ashabahu salama wa salata alaihi annabi da kansa ya koya wa sahabbai sallama da salati hada da juna na hudu anna min asbabi uluwi sha'anin nabi sallallahu alaihi wa sallam wa raf'i darajatihi du'a ummatihi lahu sallallahu alaihi wa sallam yana daga babban sababi na ɗaukakuwar sha'anin annabi wa raf'i darajatihi da ɗaukakuwan darajarsa du'a a ummatihi zai sai mu je mu ce mu du'a a ummatihi domin yace anna min sai zan so du'a a ismu anna kenan du'a a ummatihi lahu sallallahu alaihi wa sallam addu'a da al'ummarsa suke masa wato duk lokacin da aka yi salati kamar an ƙara ɗaukaka matsayin annabin kenan na biyar an na salafa Kano ya kanu yatahadawna masailal ilimi. magabata sun kasance sukan yi kyauta da masaloli na ilimi wanda su tafi kyautar kuɗi a wurinsu sai zan baka kyauta yau kana so nake tsammanin waɗansu kuɗi ne ma dudu daga banki sai manzan Allah ya ce kaza lokaci kaza su auren su wannan tafi kuɗi ya ta wani masailal ilimi. suna yi wa juna kyauta da mas'aloli na ilimi Wai wa nuna ha tuhafan kayyima sukan mayar da ita a matsayin wata tsaraba mai kima tuhaf jam'i na a tuhfa at-tuhfa ko tsaraba ko kyauta wa hiya afdalu tuhafi wal hadaya ai kuwa mas'ala ta ilimi da zaka wa mutum kyauta ita ce mafificiyar tsaraba ita ce mafificiyar kyauta da zaka baiwa dan adam dan ka bashi abin zai zama sanadiyar tsiransa daga wuta shigarsa cikin aljanna amma dukiya ka iya bashi ta zanto ita ce sanadiyar halakarsa na shida hamidu majid abinda ake nufi da wannan alhamdu wal majdu ilaihi ma yarji'ul kamalu kulluhu yace da alhamdu yabo wal majdu girma ko daukaka ilaihi ma yarji'ul kamalu kulluhu zuwa ga waɗannan sifofi ne dukkan kamala ke tabbata fa innal hamda mustalzimun lil azamati wal idlal domin shi alhamdu yana kunshe yana luzuntar da al'azama girma wal idlal da buwaya wal majdu shi ko al majdu dalun ala sifati al azamati wal jalal wal hamdu yadullu ala sifati al ikram shi kuma alhamdu kuma nan take yana nuna sifa ta karamci fa hadhan al-wasfani al-karimani ilayhima marji'u asma'illahi al-husna malai ce waɗannan siffofi guda biyu masu girma dukkan asma'illahi na husna suna koma zuwa gare su wannan a ijtihadin sa kenan ya faɗi haka waɗansu malaman suka ce a'a sunayen asma'illahi al-husna gaba daya suna komawa ne zuwa ga Allahu da ar-rabb da ar-rahman rahim ar-rahman rahim hada suke da juna ta fuskar ma'ana suka ce dan haka ba aka sa su cikin Fatiha alhamdu lillahi sai aka ce rabbil alamin sannan me arrahmanir rahim wanda ibnu kasir yake cewa gaba ɗaya littattafan da Allah ya saukar a ban kasa alqur'ani ya kunshi sakon su a takaice gaba ɗayan alqur'ani suratul fatiha ta kunshi sakon su a takaice kaga kenan waɗannan ga kuma waɗannan sunayen suna cikin suratul fatiha da haka aka ce ita ce a'azamu sura mafi girman sura cikin alqur'ani ta fuskar mu na bakwai albarakatu abinda ake nufi da albarka annama'u wa ziyada haɓakar abu da daɗuwarsa shine albarakatu wa tabriku du'a bihima a tabriku kuma shine kaiwa mutum daɗuwar albarka kenan فبارك على محمد وعلى آله يتضمن سؤال الله أن يؤتي رسوله ما قد أعطاه لإبراهيم وآله من الخير wa ودوامه lokacin da mutum ya ce barik ala muhammadin wala alihi ya kunshi kamar ka roki Allah ya baiwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irin abin da ya wa annabi Ibrahim da iyalan gidansa gaba daya min alkhairi na alkhairi wa sa'atihi da yalwan alkhairin wa dawamihi da kuma dawamar alkhairi din babin da zamu tsaya a kansa na karshe babu du'a'i ba'da tashahhud alakhiri ba dan komai ba dan yana da alaka da ita tahiya din addu'a kenan yanzu mun ce ga tahiya lafazanta ga kuma a cikin tahiya ana mai salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam to bayan ka gama a hadisin farko da makaranta dama ya ce fal ya takhayyar min al mas'alati ma sha'a mutum ya roki abin da ya ga dama na addu'a to shi ne zai kawo mana waɗansu samfuri na addu'o'i da suka tabbata a cikin sunna mutum na yin su bayan ya kammala karatun tahiya kafin ya sallama babu du'a'i ibada tashahhud al akhiri babin da yake magana game da yin addu'a bayan tahiya ta karshe al hadithu saminu ashara ba'da mi'a hadisi na 118 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو daga Abu Hurairah Allah shi kare da gare shi yace manzon Allah ya kasance yana yin addu'a yakan ce me Allahumma inni a'udhu bika min azabil kabari wa min azabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal manzo Allah ya kasance yana wannan addu'ar idan ya kammala karatun tahiyya kafin ya sallama ko nafila ana yi ne a tahiyya ta ƙarshe in tahiyya ta farko ce daga tahiyya da salatin annabi ka gama in tahiyya ta ƙarshe ce cikin ta ake addu'a in sallah mai tahiyya ɗaya ce to kuma a cikin ta kuma dai zaka yi addu'a wa fi lafzin li muslim a wani lafazi da imam muslim ya kadaita da shi idza tashahada ahadukum falyasta'iz billahi min arba'in idan ɗayan ku yayi tahiyya to ya nemi tsari da Allah daga al'amurra guda hudu ya ƙulu Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannama ya Allah ina neman tsarin ka daga azabar jahannama sun mazakara na hawa sannan ya ambaci kwatankwacin wannan hadisi zuwa ƙarshe kun gane ka ga abinda manzo Allah ke faɗa Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri wa min azabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal wato annabi na neman tsari daga azaban kabari wanda wannan kenan a ce akwai azabar kabari gaskiya ne sabanin waɗansu yan bid'a daga cikin khawarij da mu'tazila da suke inkarin azabar kabari wa min azabin nari annabi na neman tsari daga azabar wuta wa min fitnatil mahya wal mamat annabi na neman tsari daga fitina ta rayuwa da ta mutuwa Shi ne suka ce fitina fitnatul shi ne mutum ya rayu cikin saƙo. fitinar rayuwa kenan rayuwa cikin saƙo ko cikin shirka ko cikin bid'a ko alma'asi to duka wannan fitina ce fitina ta bid'a ta fi girma sama da fitina ta saƙo. fitina ta shirka kuma ta fi ta bid'a girma to annabi na neman tsari daga wannan fitnatul mamat malamai sun ba ta ma'ana guda biyu wadanda suka ce fitnatul mamat ita ce fitnar da mutum zai ci karo da ita yana dab da mutuwa kamar mutum ya mummunan cikawa kamar mutum ya cika yana cikin wani mummunan aiki na sabon ubangiji kaga wannan fitnatul mamat kenan dan ko da mutum ya cika da imani matukar yana cikin wani aiki na sabo to alal akalli in wani bawa nagari ya sani wanda ya san ka mutu a mashaya kaga addu'a da ya kamata ya maka ta alkhairi ba zai maka ba koda wannan kawai ka rasa kai hasara kila kuma yake zuwa sallar ka ita ma kuma wata hasara ta biyu ina ba ta fahimta to ballantana ko banda wannan ba a san me zai biyo baya ba to kaga almamat a nan gurin abin da yake dab da mutuwa don a larabci ya halatta a sanya wa abu sunan makomarsa ko da yanzu ba mutuwa ba ce ba don lokacin ai da rai a ce da rai tattare da shi amma an sanya wa fitinar da take zuwa da rai in dai da mutuwa ne an sa mata suna fitinar mutuwa don saboda kusancinta da me da mutuwa saboda azabar da za a yi wa mutum sakamakon abin da ya ne a rayuwa din sai ya zanto fitinar da za ta zo bayan mutuwa ga sanadinta shine abin da mutum yake ciki da da mutuwa sai aka sanya fitinar duk da rai aka sa mata suna mutuwa min babu tasmiyati shay'in bismi sababihi ko kuma bismi ma ya ulu ilaihi an gane ku qala ahaduhuma inni arani a'asiru khamra wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan to wannan da yace inni arani a'asiru khamra ga ina taso giya lokacin giya yake tasowa ko yana taso abin da za a yi giya da shi yana taso abin da za a yi giya da shi amma lokacin bai zama giya din ba amma min babi tasmiyati shay'i bismi ma yaqulu ilayhi ina fatan kun fahimta wannan ka'idojin suna da kyau mutum ya fahimce su wa min fitnatil masihi dajjal ko kuma su ce fitnatul mamati kuma shine wato azaba da za a yi wa mutum cikin kabari sai aka ce to amma idan ka ce azaban kabari ya zama mai mai kenan da da za an ci a wajen kamar azabil kabari mamati kuma in ka fassara shi da azabil kabari shi ma zama kenan ma'anar su daya ya zama mai mai ba tare da fa'ida ba wa min fitnatil masihid dajjal ina neman tsarin ka ya ubangiji daga fitinan masihud dajjal wato wannan na nuna akwai dujal manzon Allah ya bayyana shi cewa bayyanarsa yana daga cikin alamomin tashin kiyama kuma ya bayyana shi da siffofinsa zai zo a ganshi da waɗansu khawarikul adat ababen da suka saba ma ababai da ke faruwa cikin rayuwa zai zo da dabba kabarin ya ce mai kabarin tashi a ga mai kabarin ya tashi an fahimta ko ya ce ruwa ya sauka a ga ruwa ya sauka to kaga wannan ababai ne wanda sun saba ma al'ada wani dan adam ya ce ya saukar da ruwa ko ya rayar da wani to idan yayi waɗannan ababai da mutane ba su saba gani dan adam yayi ba a rayuwa sai yayi da'awar allantaka ya ce shi Allah ne to sai manzon Allah ya faɗa wa masu karanta hadisi ga yadda za su gane shi in sun je wannan zamani yace za ku gan shi yana da ido ɗaya ubangiji ko ba mai ido ɗaya bane sannan kuma an rubuta a nan a tsakanin goshinsa kafir ga kafin ga fa ga ra kaga shaida ce kan cewa in dai mutum na karatun hadisi zai rabota ko fitana ta yi fitana da wani ya zo ya rayar da matatse ya yi kaza ya yi da'awar ilahantaka sai ka shi da ido daya sai ka tana manzan Allah ya faɗa cikin hadisin musulun dujal zai zo da ido daya sai ka ga goshin shi ga kafin ga fa ga ra ka fara ko kafir ka san cewa dujal ne ba Allah bane na haka ka riga ka tsira amma wanda baya karanta hadisi ba bai ga wancan alamar da manzon Allah faɗa ba lantana ma ya rike ta a matsayin garkuwa shine rabon karanta hadisin manzon Allah din wato wannan cikin addu'o'in da ake yi kenan suka ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadda kasancewar manzon Allah ya kasance yana addu'a suka ce idan aka ce kana ya kasance ya fa'alu kaza wa kaza sai a kawo fi'ili mudari bayan kana a can gurin haza ya dulla ala dawami wal mulazama ya nuna annabi ya lazimci wannan kenan ya lizanci abin ko a cikin dukkanin halayensa ko kashi 99.9 cikin ɗari haka yake ko da an samu wata rana bai ba amma yin sa fi rashin yin sa yawa kun gane ku to shi yasa waɗansu malamai suka ce ba yin wannan addu'ar wajibi ce saboda lizintar da annabi irin sana su da albani kan dama ka san su ba dama ya ce kawai wajibi ce in dai kai masoyin annabi ne wajibi ne sai ka yi sai ka nemi sani ga waɗannan ababen guda hudu a tahiya in da ba baka taɓa yi ba yau daga sallar isha'i ka fara haddace daga yanzu اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال hadisi na 119 an abdullah ibn amr ibn al-as an abi bakr ibn siddiq radiyallahu ta'ala anhum annahu qala li rasulillah sallallahu alaihi wa sallam allimni du'aan ad'u bihi fi salati an karbo daga abdullah ibn amr ibn al-as daga abubakar Abubakar Siddiq kuma shi ma sahabi shi yasa sai ce radiyallahu anhum tunda sun zama jam'i annahu qala li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi Abubakar Siddiq ya ce da manzon Allah allimni du'aan ad'u bihi fi salati ya manzon Allah ko ya man wata addu'a da zan ranka roƙon Allah da ita cikin sallata in na karanta ta yana salati gare ranar lokacin da ya rage me zan faɗa koya min abin da zan faɗa qala sai manzon Allah ya ce قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم قابل ذاك فلاكين اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا يا الله للي na zalunci kaina zalunci mai girma kaga a cikin wannan akwai itirafi da kasawar dan adam dan adam ya tsaya gaban ubangijinsa da ladabi cewa shi kasashe ne Allah din ne cikakke lalle na ya sabo saboda kasawa ta kai kuma kamala ne da kai kana da wadatuwar da ba sai mun azaba ba wala yafiru dhunuba illa anta qala sallama wa ubangiji ba mai gafarta zunubi sai kai faghfir li maghfiratan min indik yi mun wata gafara ta musamman daga gare ka warhamni innaka antal ghafurur rahim kai mun rahama lalle kai ne al-ghafur kuma kai ne ar-rahim suka ce wannan na nuna yin addu'a da asma'ullahi al-husna da dama Allah ce walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha ko kace ya Allah ka biya mun bukata ta albarkacin dukkan sunayenka ko kace ya Allah don rahamarka don kasancewarka arrahimu yi mun rahama kaga sai ka ambaci sunan da ya dace da bukatunka dan kasancewarka al-ghafuru yi mun gafara dan kasancewarka ar-razzaqu arzitani dan kasancewarka at-tawwabu karbi tubana dan kasancewarka al-wahhabu ba ni kyauta da baiwa kaga nan sai ka zabi sunan da ya dace da mai ma'anar abin da kake da bukata manzo Allah ce kace wato faghfirli maghfiratan min indika warhamni karshe sai ce me innaka antal ghafur yana koma faghfirli maghfiratan min indika arrahim warhamni yana koma zuwa gari na ba don kun fahimci fikihun matsalar hadisi na ɗari wanda shine kuma hadisin karshe da zamu tsaya a kansa ko an Aisha radiyallahu anha qalat ma sallan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama salatan ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullahi wal fath illa yaqulu fiha subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfir an karɓo daga Aisha Allah ta kare da a gare ta tace ma sallan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama salatan manzon Allah bai taba yin bai taba sallatar wata sallah ba ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullahi wal fath bayan idza jaa nasrullahi ta sauka a sa bai taba sallatar wata sallah ba illa yaqulu fiha face sai ya faɗa a cikin sallar subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli ashe wannan yana cikin addu'ar da ake yi cikin sallah wa fi lafzin a wani lafazi kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam aisha tace manzon Allah ya kasance yuksiru an yaqula fi yi wa sujudihi yana yawaita faɗa cikin ruku'insa da sujadarsa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ghfirli yana yawan faɗin wannan a cikin ruku'i yana faɗin wannan a cikin sujada ashe wannan addu'a ta subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ghfirli ta kunshi du'a'u ibada kuma ta kunshi du'a'u mas'ala saboda ne ai ita shi ruku'i ana yin du'a'u ibada ne kadai a cikin sa kamar yadda sujada kuma ana yin du'a'u ibada ana yin du'a'u mas'ala to tunda manzon Allah yayi su a cikin ruku'i da sujada ya nuna ana yin su kenan a matsayin addu'a ta ibada ana yin su kuma a matsayin addu'a ta bi ta roko kenan du'a'u mas'ala subhanakallahumma wa bihamdika kaga wannan du'a'u ibada ne Allahun ghfir li da aw mas'ala ne don haka sai maza Allah ya haɗa su don Allah ya haɗa su cikin aya ɗaya ya ce fasabbish bi hamdu rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwab to ina ganin anan gurin ya kamata mu tsaya bayan mutum ya karanta wannan ko ɗaya daga cikin addu'o'in nan wanda suka tabbatar da bakin manzo Allah su suka fi cancanta mutum yayi idan mutum ya yi su kuma ya ga akwai ranar lokaci zai kara da wata addu'ar sa ta bukatar sai roka dan saboda lafazin fali ta khayyar min al-mas'alati ma sha'a ko da yake waɗansu malamai suna ganin tun wai wannan fali ta khayyar min al-mas'alati ma sha'a laysa ala umumi tun daga lafazin da manzo Allah ya amfani da suka ce dole shi zaka yi ba zaka zabi addu'a daga dan dole sai wanda ta daga bakin manzon Allah to wannan dai mas'ala ce ijtihadiyya amma lafazin fali ta khayyar min al-mas'alati ma sha'a yana nuna gaskiya zabar lafazin da ko bukatar da kake son ka roƙi ubangiji da ita amma dai tsayawa akan abin da manzon Allah ya roka shi yafi neman tsari daga abin da ya nemi tsari da shi shi yafi domin khairul huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa to yana da anan ya kamata mu taka burki mu tsaya haka abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah shi ya fi mana a ba tashi muka yi ba sai bangare na biyu na bayanin da zan yi amma sai a kirayi sallah ta yadda da na gama bayanin sai a yi mai sai a yi sallah kamar yadda na faɗa tun daga shekaran jiya zuwa jiya da yawa suna ta rubuto cewa suna neman ƙarin bayani daga wajena dangane da al'amuran da suka shafi daura da aka saba ana yi kuma ya kasance bana ba a yi ba a nan maiduguri to a nan zan karkasa bayani na kamar haka na farko dai abin da ya sa na ga har ya kamata in yi bayani din abin da ya sanar ya kamata yi bayani shine saboda rashin bayanin zai sa jita-jita ta ci gaba da yaduwa kowa ya faɗi abin da yake da tabbas ko baya da tabbas a kai to sai daga wannan ya zama tilas ke na faɗa kuma duk lokacin da aka zargi mutum cewa yana da wani laifi idan bai fito ya yi bayani ba to wannan zargin ya zama gaske kenan dalili na biyu alal akalli idan na yi bayani din zai zama na barrantar da kaina sannan kuma dukkan wani dan uwa da yake bukatan gaskiya da adalci na kubutar da shi na tsamo shi daga shiga cikin mummunan zato saboda in ban yi bayani ba zai ci gaba da yin mummunan zato an fahimta ko to wannan kokarin tsamar da kanka daga zargi ko fitar da dan uwanka daga mummunan zato da zai maka saboda bai fahimce ka ba wannan aiki ne da ya kamata musulmi ya yi mun sha kafa hujja a nan masallacin da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake cikin itikafi ɗaya daga cikin matansa ta kai masa ziyara a masallaci lokacin da su tashi za ta tafi gida sai ya rakota har ya fito daga masallaci cikin duhun dare sai waɗansu mutum biyu suka hangi manzan Allah da suka gashi sai suka yi sauri za su yi nesa da inda yake sai manzan Allah ya dakatar da su ya ce ala kuma ku tsaya a nan inda kuke suka tsaya har ya je sai ce ni ni ne manzan Allah wannan kuma mata ta ce wance suka ce haba manzan Allah yanzu ma muna na maka zato cewa wata mata ce kake tare da ita ba ka ba ya ce a'a shedan yana shiga jikin dan adam duk inda wata magudanar jini take sai na ji tsoron kar ya jefa muku mummunan zato don haka sai na yi muku bayani sallallahu alaihi wasallam don ya zanto manzan Allah kansa yana barantar da kansa kan abin da yake za a na masa munan zato ya kamata mutum ya wannan to a nan gurin ina so in ba ku dan tarihi kaɗan game da daura din yaushe ta fara wa yake rike da a wace shekara aka fara daura cikin ku kun gani tun adam ma kun yi sabani ba kusan ma lokacin da aka fara ba ballantana yaya aka yi ta fara wani ya ce 94 wani ya ce 97 yaushe aka fara an fara daura ne a shekarar 1995 aka yi 95 aka yi 96 7 8 9 har aka zo kuma yi a 2000 shekara shida aka yi ana daura a jiri sababin faruwar daura kun san na fara tafsir a nan tare da ku a shekarar 94 bayan na zo na yi tafsiri na koma kuma ya dace da watannin da malaman daura sun zo tun da dama ita daura din a Najeriya gaba ɗaya an fara ta ne tun 1980 zuwa 81 aka yi shekara uku ana yin ta a jere daga baya kuma sai ta yanke daga nan ba a sake dawo da daura ba kuma sai a shekarar 1990 ko 89 ko 90 to tun da ta dawo ake yin ta a Kano daga wannan 90 daga 89 zuwa 90 har ya zuwa yau to daga baya ne daga Kano sai ta faɗaɗa ana yin ta a Ilorin daga Ilorin kuma sai kuma ta faɗaɗa aka kai ta Sokoto daga Sokoto kuma sai ta faɗaɗa ta zo nan gurin sanadiyar zuwan ta nan gurin zuwa na tafsirin 94 ne yasa har muka saba ko muka samu sanayya da da yawa daga cikin mutanen Maiduguri a ciki har da shi mai masauki na anan Alhaji Indimi to muna hira da shi sai nake ba shi labarin malaman sun zo daga Madina daga jami'ar musulunci ta madina ga kuma irin ayyukan da suke na daura sai ce a ah, to idan haka ne me zai hana in zai yiwu mu gayyato su zo mai da su kawo ziyara a lokacin ba maganar daura sai na ce to shikenan insha Allah in dai ka amince da haka za mu gayyace su sai ce shi ya amince sai na tsara takarda da sunansa ta gayyata din a larabci na karanta masa ma'anar mai na faɗa shi kuma ya sa hannu na jira dankawa Sheikh Zarfan Sheikh Zarfan ya karanta ya gani bayani ne dangane da wannan santa ta Indimi Islamic santa me yake a nan gurin mai wurin ya kunsa masallacin juma'a makarantar firamare karatuttuka da ake yi da sauran al'amura da kuma matsayin Maiduguri a Najeriya da matsayinta a musulunci da kasancewar ta daula da aka kafa daular musulunci a cikinta da gari ne na hafizan Qur'ani duk wannan shine abin da na so in gamsar da su don su zo ne mukaddima na gabatar na bashi ya gani ya ce a gaskiya ziyarar da za mu kai zuwa Maiduguri din nan tana da muhimmanci duba da bayanan da muka gani a jiki ce to amma lokaci ya kure mana ba za mu iya zuwa ba saboda yanzu an fara jarabawa a daura ta Kano yaushe za mu iya zuwa Maiduguri mu je mu dawo mu yi kaza mu yi kaza da haka ka sami alhaji indimi ka ba shi hakuri cewa sai shekara mai zuwa idan mun zo shekara mai zuwa daura ma yi kokari mu zo mai dugurin ziyara ko yini ɗaya ko yini biyu na samalaji muhammad indimi na faɗa masa sai muka sake tattara sai ce a ah, to wai ita kanta daura ma yaya ake ai daura din ya ce masa eh daura dai asalinta a Kano kada yake amma daga baya ta faɗi da ana yi a Sokoto amma a Sokoto gwamnatin jihar Sokoto ce ta nema ta faɗi da ana yi a Ilorin su kuma can gurin waɗansu ƙungiyoyi na musulunci na can suka nema musamman dai wani attajiri da ake kira Abdulrahim Oladimeji nace to a nan gurin idan har akwai bukata na ana so a yi ta a Maiduguri akwai hanyoyin da za a ba a nema in gwamnati za ta iya nema ta nema in gwamnati ba za ta iya nema ba saboda ba ta san ta ba ko amfanin ta ba sai wata kungiya ta addini wadda su mutanen za su gamsu da cewa kungiyar tsararriya ce ba 'yan hargizo ba ne kawai haka kawai to in sun gamsu da bayanan da za a yi musu ina ga za su iya nema ta nan gurin kuma ko dai a aika da takarda kai tsaye zuwa can jami'a gwargwadon yadda suka ga me aka rubuta suka ga ko da wani usulubi aka rubuta gwargwadon yadda za su gamsu ko su ki gamsuwa ko kuma a je da kai wanda zuwa da kai ya fi sako sai ce to shikenan zai tunani daga baya zai magana da ya tunani ya kammala ya ce ne abin da nake gani malam Ja'far mu je mu daina mu gabatar da bukatar mu ci a zuwa a yi dauran nan na ce to shikenan na ɗauki waya daga Kano na bugawa Sheikh zarban waya cewa mutumin nan da ya nemi mu je masallacinsa da makarantarsa ziyara yanzu yana bukatan a zo nan ne a yi daura ko muna jin za mu zo da kokon barin mu Madina don gabatar da wannan bukata Sheikh ya ce to madalla ina sauraron ku daga ranar da kuka shirya za ku taso daga eh, abin nan Najeriya ka bugo min waya ka sanar da ni ranar da za ku zo da jirgin da za ku sauka da yaushe za ku iso Madina alhaji muhammad indimi ya yi kama ina daga kano aka karɓo fasfot ina muka haɗu a nan wajen tafiya da shi da ni ba biyu ba kenan da alhaji inuwa biyu ke uku kenan malam abubakar adam hudu kenan baba kulo biyu biyar kenan da usman ba usman da wannan ba usman eh, ba usman nanu shida kenan da wani lecturer a university na BK Bayero University Kano Malam Ibrahim Muhammad wanda dan nan asalin Maiduguri ne to waɗannan dai su zan iya tunowa mu bakwai ko takwas haka muka tafi a lokacin ma ko matsalolin jirgi a Najeriya yace saboda waɗannan matsalolin jirgi duk a yanke wannan daga America sai ticket kuma aka yi bukin daga can gurin cewa ma KLM za mu hau daga nan sai mun je Amsterdam sannan daga can zuwa Jidda dan kar a samu tangarda da wani abu haka aka shirya aka babu wanda su ne a wannan lokacin sai mu da muka tafi da muka je muka sauka a Intercontinental a Jidda bayan mun yi umara mun dawo washe gari za mu tafi Madina lokacin da muka zo da dare sai muka tambayi sunan mutanen santa takardar da ake bukata za a rubuta wa shiri sai muka ga takardar ni da malam ibrahim ma ga rashin dace wata ya kamata a rubuta ta ni ne cikin dare a ɗakin da muke zaune a hotel na rubuta takardar mai shafi uku da rabi har yanzu kuma ina da kofinta na bukatun da ake da su zama na a can gurin ya bani damar in san yaya ake musu magana kasan duk gari idan baka san yadda ake musu magana baka san yadda zaka shigar musu da bukatar kamar idan ka zo mai dubu baka sai da ake da shehu ba sai da shi gaida da ba za ta yi kima ba a wuri shehu ba zai saurare ka ba lantana bukatar ka in ka je Kano baka sai da ake gaida ado ba ya rubuta haka kuma sai ka je ka yi shirme kuma tsammanin ka girmama shi kai to haka idan baka san yadda ake magana da sarki Fahad ko jami'ar musulun su kullum idan kana magana da mutanen Saudiya kamar kana yi ne da Fahad din su sauran kawai almajirai ne ba wanda zai daka zuga shi Fahad dana ya san shi ya aikin sa ya duka a takaice ne da dai waɗansu kwanoni ne musu bayani akwai maganganu ta hanyar da ake bi a yi musu bayani na rubuta takarda muka zo muka duba na cewa malam Ibrahim Muhammad tun da shi ma ya karanta Islamic Studies ne ce ya duba ya zaɓi waɗansu kalmomi guda biyu ce can gurin kalma kaza ce kawai nake ganin a madadin ka cire ta ka kaza na gamsar da su cewa yin daura a Maiduguri ta sha bamban da daurar Kano ko Sokoto ko Ilorin domin idan ana yin daurar Maiduguri ah, Kano da Sokoto da Ilorin dan yan Najeriya ta Maiduguri za a yi ta ne dan ƙasa uku kusa mai Maiduguri take da Chadi in Chadi za su zo kusa take da Kamaru yan Kamaru za su zo to a nan gurin ne na yi amfani da kalmar da take nuna manatik sai ce ai ba manatik ya kamata ta ce ba duwal dauloli shi mala Ibrahim Muhammad kalma dai daya ina jin wannan kalmar sai muka gyara sannan muka sauka kasa akwai business center a wajen aka buga da kwamfuta a kan littafin tunan gurin alhaji muhammad indimi ya yi ta a kai muka shiga jirgi daga jidda muka tafi madina muka sauka a hotel bayan mun sauka a hotel na yi waya da Sheikh Zarban na sanar da shi ga mun zo Madina yace to alƙawalin mu da ku gobe da safe karfe 10 muna hotel din da muke Sheikh Zarban ya turo motoci na alfarma suka dauke mu har zuwa university muka je ne masa bayani aka gabatar da juna da ga wannan shine Alhaji Muhammad Indimi shi ke bukatan daura kuma ga shi alƙawarin daukan dukkan nan da ya jibinci daura kaza da kaza da kaza Sheikh Zarban ya farin ciki ya ce wata takarda aka rubuto na ce gata na bude na bashi ya karanta ya gani tunda na yi adiresin tun zuwa ga shugaban jami'a ne shi kuma amfani ya duba ya gani idan akwai wani gyara tun da shi namu ne nawa ne don haka zai iya faɗin cewa wuri kaza bai dace wuri kaza da ya karanta ya ce wannan takardar ta yi ko fahar za a ba ta yi lafazin da yake nan ya wuce gaba ya zamu zuwa ga shugaban jami'a a gabatar zarban kuma ya kara ɗora bayaninsa to shi kenan sai aka ce to shi kenan yanzu za su yi mitin gobe ba za su iya yankewa cewa za a yi ko ba za a yi ba da haka ko me ake ciki za a sanar da mu na ce to in gobe za a yi mitin ni ba zan tafi ba ko da su a ka'ida a wannan ranar za mu bar madina zuwa makka ni na tsaya na ƙara kwana dan in ji dai na samu kwakwarar ansa cewa za a yi mm. sannan zo same su a makka sannan muka dawo gida sannan aka zo aka yi shirye-shirye to wannan fa ne tarihin faruwar daura din ga wanda bai san tarihin faruwar daura ba to da aka zo ana yin dauran nan a nan gurin duk a shekarun da aka yi ana dauran nan shalu muhammad indimi ne kadai ke daukan nauyin dukkan abubuwan da suka shafi daura ko in ce kashi casa'in cikin ɗari na abin da ya shafi daura ko casa'in da biyar ko sama da haka akwai bangarori da aka samu taimako wajen gudanar daura amma waɗannan ɗaiɗaiku ne kuma kaɗan ba su da yawa in har zan lissafa wani mutum da biya nan gurin ba kamar manaja na Borno Express duk lokacin da aka kawo littattafai shi nake wa magana sai ya tura mota da ta tafi Kano a madadin ta dauko fasinja sai ce ta dauko littattafai ta kawo nan gurin littattafan da za a zo a karantar a daura in wasu sun matsaloli dai na dauko kaya ko kai su galibi ni da shi nake masa magana kai tsaye ko bai taba samun ba a taba samun wata kasawa daga bangaren sa ba dan yana daga cikin mutanen da zan ji bana jin nauyin in faɗa musu kowace irin bukata da ta shafi wani ko wasu kai tsaye na san cewa in zai yi zai yi ko ba zan samu damuwa ba kuma in baya da halin yi kuma zai faɗa min abin da yake gaskiya ne ka'ida ta bana mu'amala da mutum sai in na san wannan tabbacin gina da shi da tare to banda wannan a hukumance ban san wani taimako da daura ta samu ba tun da aka fara har zuwa lokacin da aka kare ta ba ta ne babu ba kila akwai a karkashin kasa an yi shi ban sani ba ko shek zarban bai faɗa mu ba me bi akwai ban sani ba amma a hukumance wannan shine da sani to matsalolin da suka kawo kuma daura ta sami tangarɗar yiwuwa a nan gurin wannan matsalolin sun fara tun kusan shekaru uku da suka wuce baya an rika samun matsaloli na abin hawa daga Kano zuwa nan ko daga nan zuwa Kano a shekaran farko da shekara ta biyu duk alhaji Muhammad Indimi ke bayar da jirgin sa da ko malaman nan ko a da su Kano banda wannan ma yakan ba da jirgin sa ga Sheikh Zarban daga nan ya tafi Sokoto daga nan ya tafi Ilorin daga ina ne duk yayi ya wace a wucen sa to amma kun san an rinka cin karo da matsaloli na rashin man jirgi wanda wannan ta sa wannan matsalar ta abin nan sannan kuma kasancewarsa shi mai tafiye-tafiye ne duk lokacin da muka zo nan garin za a yi daura kila wani lokacin a fara da shi wani lokacin ba a fara sai yana nan wani lokacin an fara kafin a gama ya yi tafiya to wannan ta sa muka rika samun matsaloli daga lokacin da baya nan to ba ma jirgin da zai kai mu Kano ba ko mota da zai kai mu Kano ba zan buga muku misali guda daya a shekarar a 98 sai ina jin 98 ko 99 cikin biyun nan an kammala daura nan gudan alhaji muhammad indimi baya nan ba jirgi zuwa kano aka zo ana maganan motar da za ta kai mu kano babu da su larabawa na tashi na sami gm na borno express na ce da shi ko kuna da wata mota da za ta iya daukan adadin mutanen nan amma ka san yanayin su zamu ba ɗaya bane kuma yana daga mutunci ne in zamu ba su mota mu ba su mota mai AC kalli dan karrama su da cewa mun yi appreciating me suke zuwa suna yi a garin mu yace to duk motocin su na Borno Express ba su da wata AC amma akwai mota sau da yake hawa mai AC zai iya bayarwa guda daya a lokacin da mu takwas ne alal akalli muna bukatan kananan motoci guda uku in kanana ne in kuma boss ce mai AC aka samu guda ɗaya za ta dauke mu yanzu na samu mota ɗaya saura nawa biyu duk wannan abin da ake su larabawan ba wanda za su faɗa sai ni ni kuma zan tsaya ne in ga wa zan faɗa wa wanda zai yi amfani ni ba bako ban ina kirga kaina har yanzu bako anan, wa zan je in fuskanta da matsalar lokacin na samu wannan mota guda ɗaya daga hannun C.G.M, sai ni je gidan samu Allah Tijani Bulori da shi da shi ga matsalar da ake ci za mu koma Kano ba mu da mota alhaji Indimi baya gani. sai ya ce mun wallahi tallahi motarsa ɗaya amma zai yi magana da dan uwansa Alhaji Bukar Buloli ne ce to yayi kyau muka haɗu da jiya wannan barin surai ce ka samu kun samu mota na ce a'a amma dai muna sa ran za mu samu duk wannan ana magana da dare gobe za mu tafi kuma jibi kamar da safe za su tafi da sassafe zuwa Saudiya wanda in tafiyar ba ta gobe sun rasa bukin kuma lokacin ana wahalar mai a Najeriya na man jirgi har muka fita wurin bikin rufe daura da safe bayan da tabbas din mota a can muka sake ruwa da Allah ya na sake da masa yawa dan uwansa alhaji bukar bulori magana na ce na ji labarin an ce yana da mota bus guda ɗaya za ta iya ɗaukan mu in ma mun same ta ta wadatar tun da bus ce mai ɗaukan mutum goma ko sha biyu duka jikunkunan suna hannu za ka ɗauke mu gaba ɗaya mu duka kuma tana da AC ya to shikenan zai masa magana da aka yi masa magana ya to da safe idan an tashi je in same shi da aka tashi ni da kaina na tafi gida na je na same shi har gida saboda ni ta shafa baki na ne da na jin sami shi har gida muka yi bayani alaji jari masa bayani sai bayar da mota guda ɗaya karama ita ma ba a samu waccan bus din ba sai na ce to ai wannan ba za ta iya dauke mu dole akwai bukatan karin mota ɗaya sai ce to a je moto park a nemo motar haya zai biya aka je motar park aka samo taxi wata kwararrababbiya aka zo da istanbul muka shiga muka tafi to mun samu motoci ko ba mai har yanzu dai wannan ni ta shafa ni zan nemo mai lokacin dan su da lida abubakar yana nan lokacin shine chairman na task force na man fetur sai na same shi sadiq ya ce ko sai ya ce to in same shi ba za a samu ba sai da yamma karfe biyar ka tuna gobe da safe za ka kuma sai biyar za mu bar nan muka je can bayan gari wani gidan mai na karshen gari a ɗin ba na manta da gidan mai in na wuce sai na tana abin da ya faru muka tsaya a can muna ta jira ba mu bar nan garin ba sai dab da magariba aka zuba mai muka tafi Sheikh Zarban ya bani ta sai a lokacin shine shugabanmu ya ce to shi zai shiga waccan motar mu mu shiga motocin guda biyu masu efi shi zai shiga wannan taxi din na ce a ba zai yi ba Ya ce to shi da wani ya zaɓi guda ɗaya ce shi shiga yana ganin idan ya ce ni da shi mu shiga kamar zan ji ya nuna mun bambanci wallahi bai yadda na shiga wata mota ba dole sai wannan guda biyun shi kuma ya zaɓi ɗaya daga cikin malaman suka shiga waccan ba mu je Kano ba a wannan lokacin sai karfe uku da rabi na dare muna tafiya ta wuri suna kwancewa a hanya haka muka isa Kano ba safaya taya Allah dai kawai kai mu lafiya karfe bakwai kuma suka bar kasar nan to kaga wannan ɗaya ce daga cikin matsalolin da su malaman ba su manta da ita ba mas'ala kuma da take ta maimaituwa duk shekara shine tun da aka fara daura har karshe duk lokacin da aka zo rufewa a karshe in an nemi wancan wurin na sakatariyar da za a rufe daura sai an samu matsala ko da samu matsalar ba a sami wajen ba a ce ba mu aika da wuri ba da haka akwai waɗansu bukukuwa da ake yi ko kuma ya zanto cewa an samu wurin to amma na tunanin in ba wuta gobe da safe ya za a yi su ce suna da janareta kuma ba su da mai su laraban suke zare kuɗi daga aljihunsu mu sai dizal tun da aka fara har ƙarshe haka aka yi a iyakacin sani na to duk waɗannan matsaloli sun faru sai da ya zanto ni in za a yi daura a mai da a kwanakin daura din nan wato gabana har faduwa yake saboda za su gamu da waɗansu matsalolin da za su gani na kawo su kuma in an zo matsalolin nan in rasa wanda zan faɗawa a samu warware wasu kuma duk shekara in an zo bikin rufe daura sai jami'an gwamnati sun je kuma in sun je sai sun ce shekara mai zuwa za a yi kaza duk shekara har zuwa shekara ta ƙarshe to wannan abin da ya mai wajen shekaru hudu a jere shi ya kawo damuwar su dangane da abin da ya faru a bara a tsakani da Allah to a wannan lokaci kafin wannan bara din akwai jihohi da sun duk sun tarbutawa suna neman daura daga ciki akwai jihar Zamfara daga ciki akwai Kaduna daga ciki akwai Katsina daga ciki akwai jigawa sun tuttura sun tura manyan mutanen sun yi kaza ta suna nema a ɗauki daura daga ko ina ne a kai musu can to sai wannan tuntuɓan yi zo faruwa nan to kaga a nan wurin ni mai ne laifi na ciki kuma duk da waɗannan ababai da suke faruwa duk shekara za a ce za a gyara kuma wani lokacin kaga ba a sami gyaran ba su yana daga cikin abin da ya fi damun su ma ministry na education su turo malaman su ma wani lokacin aiki ne saboda akwai waɗansu mutane daga cikin ma'aikata da suke ganin daurar da ake wahabiyawa ne suke don haka bai kamata su bar mutane masu ba kuma alhaji muhammad ibn ba da bai yi kokari ba kulla alaka tsakanin su malaman daurar da suke zuwa da manyan malaman garin nan ya matsa lamba cewa sai an kai musu ziyara har gidaje kuma duk an kai musu ziyara har gidaje da malaman dauran nan galibi kuma idan an je za ka samu ana gaisawa ne amma ana zagi mu muna zaune ba hali mu rama tunda mun ka zo gidan mutum ko ai mana habaici kuma tunda ake idan an zo biki duk za a aika da manyan malaman su wane ne adadin da za ku iya tunawa sun zo akwai wannan Allah jikansa da gafara Idris Kafi ya taɓa zuwa shi ya gabatar da jawabi a wajen amma cikin waɗanda ake gayyata ake ganin su ne ido a gari ba wanda ya taɓa zuwa kaga ba su samu goyon baya ba daga wajen manyan gari a nan gurin menene laifi na ni <laughs> kaga duk waɗannan jawabai wallahi akwai ababen da idan na faɗa ran kowa zai ɓaci amma a nan kawai nake ganin zan dakata muku ku fahimta iyakacin abinda nake ganin zan iya faɗa kenan kuma waɗansu gani suke yi a idan an zo daura din nina nake benefitin din wani abu ne nake amfanuwa da wani abu a dauran nan duk lokacin da za mu zo abinda shek zarban zai bani kafin in baro kano zai bani dubu goma in bar cefa ne a gidana in mun koma kuma ya bani dubu goma shikenan a duk dauran nan don shi zarban ya zo ku tambaye shi ku samu mai jin larabci ku je ku ce Ja'far ya ce alhamdulillah yanzu akwai yan madina nan waɗanda suka yi karatu a madina sun gamala sun dawo da kuma waɗanda yanzu suna karatu a madina ku same su je su fassara muku tsakanin ku da sitar zarba in ƙarya nake masa akwai kuma waɗanda suke ganin a'a shi alhaji indimi ne yake bani waɗansu daloli a sakamakon zuwa daura don ina benefitin din wannan daga bangaren alhaji indimi yana danga ga gidansa na yana nan da rai maganan nan ga tunan a bidiyo kasar ga kuna ɗauka da koda ku tambaye shi ku ci a shekarar farko da aka taɓa yi ya taɓa bani kuɗin mai tun daga wanda shekarar zuwa yau ba wani abin da ya taɓa shiga tsakaninmu a kan daura ni da shi gashi nan da ransa duk da haka ko waɗansu wanda suke ganin kamar na tsare musu wani abu akan daura din ba irin kare da ba su yi mun ba a wurin larabawa su sun sani ni na sani kuma su larabawan sun sani suna nan kuma kuma suna gani na kuma ni ma ina ganin su kuma to banda daura ba idan an daura wa mashakil ha kafin in sace koma kanta a ƙarshe an taɓa yin aika ma nan garin wani aikin ido da aka yi a titin hospital aikan ɗin nan da aka yi albasar international foundation ne suke yin sa a da yawa daga cikin kasashen afirka da asiya a kano aka saba yin sa da ibadan a yi a kudu a yi a arewa to Kano sun gama da matsaloli masu tarin yawa wanda yanzu ba wurin baje kolin su bane sai suka nemi suna son su canja wani wuri sai suka nemi shawara ta tunda kungiyoyi guda uku ne suke gudanar da shi haɗin gwiwar kungiyoyi guda uku albasar kungiya ce ta likitoci na ido a pakistan al-ibrahimi islamic foundation a riyadh su suke wannan su suke financing da kuɗi al-muntada islamic trust wanda suke a nan kano su kuma sun suke shirye-shirye a nan cikin gida to bayan sun yi wannan sun suka nemi shawara ta cewa yanzu ga Kano sun gamu da matsaloli kuma suna ganin jama'a na amfanuwa amma in a Kano ne za su daina zuwa shi ina da wani wuri da muke da tabbas din cewa za a iya karban bakuncin su sai na ce da me da me kuke bukata a karbi bakuncin ku suka ce ka'ida dukkan inda za su je ko dai hukuma ta gayyace su ko kuma a gashi nan da suna wata kungiya mai zaman kanta yan hukuma ce ko kungiyar ne don kanta ta gayyace su to duk abin da yake local arrangement su ne za su yi su wannan kungiyar ta cikin gida tunda su ba yan gida bane venue din da za a yi wurin ya zanto akwai wutar lantarki akwai ruwa ko da classes ne na makaranta classes na makaranta za a iya yi sannan kuma waɗanda za a ajiye a wurin a yi treating su waɗansu a yi musu tiyata akwai buƙatar waɗansu su yi kwana uku ko hudu a wurin abincin da za a ba su a wurin duk dai wannan ƙungiyar ta cikin gida za ta tsara me za a yi musu amma su idan sun zo su za su zauna da kansu su kama hotel su biya wa kansu in an yi musu za su karba an ba a yi musu ba su jiran kowai daga wajen komai su za su ba da glasses kyauta su ba da magani kyauta su yi operation kyauta komai ya shafi aikin ido kyauta za su yi amma abin da ya shafi neman izini a hukuma a cikin gida wannan kungiyar ta da ya ce su za ta yi sai da ce ku bani lokaci ban tuna ko ina ba sai mai a lokacin ko da akwai hukuma a Maiduguri ba ni ne zan faɗa hukuma ba sai na zo na faɗa wa mutumin da silar da na zama zuwa Maiduguri saboda shi ya lajima mai indimi ya ce masa ga abin da ake ciki sai ce to haka ne ya ce eh, ya ce to ai wannan ay'abu ne mai sauki mutanen da za a ciyar din adadin mutane nawa ne kuma nawa za a kashe nace an taba yi a Kano akwai shekarar da aka kashe dubu casa'in ko da aka kashe dubu ɗari mafi girman abin da za a kashe kila bai wuce dubu ɗari da goma ko da sha biyar ko da ashirin ba yace to wannan abu ne mai sauki shi zai dauki nauyi a zo a yi anan gudu daga Kano muka yi musu Pakistan Pakistan suka turo suka yi timetable za su biyo ta Kamaru in sun gama da Kamaru sun yi kwana bakwai su zo Maiduguri su yi kwana bakwai su wuce su shiga Nijar su tafi Burkina Faso sannan su koma ina ne sannan su koma kene daga kene kuma su sake koma Pakistan haka suka tsaro time table din su suka aiko da takarda na zo na aiko na kawo Alhaji Muhammad Indimi bayan na kawo masa na tafi a nan nan cikin Maiduguri nan aka samu waɗanda suka je suka cewa Alhaji Indimi ai gashi nan da rai na san an faɗa suka je suka ce masa ai ko wannan yanzu masa ko wannan yanzu masa ƙarya ne muka taho da ɗaya daga cikin bakin nan larabawa bai taɓa zuwa dubu ba sai saboda ne muka kwana a nan gurin muka zo muka samu wannan matsalar sai ce ya zami na ce bai da zami sai mai yi tafiyar mu Kano muka yi kokari muka je na hitar dan mu buga musu waya Pakistan ga abin da ake ciki gidan su gyara time table din su yanzu babu mai dubu a ciki cikin ikon Allah ba mu same su ba daga nan gurin mun kasa samun layi fita waje da sassafe na ce to shi ya shiga jirgi a mota muka zo na ce shi ya shiga jirgi ya tafi Kano ni kuma zan shiga mota in tafi Kano ne kadai dan ya riga ni zuwa ya samu ya buga musu waya daga can Kano kila zai samu layi bayan ya tafi sai na yi tunanin cewa to wai tun da shalaji dibi ga abin da ya fahimta ni yanzu ba zan masa wani bayani ba kila wanda suka gina shi ban san dogon jawabin da suka yi masa ba da lokacin da zan yi dogon jawabin ya warware ina cikin fushi yana tuna to a to ai akwai imam malik islamic center sai na je ne ba Allah tijjani da kaina Allah tijjani bulori da su ba ba abba sakataren gwamnati ne ne musu jawabi kunji kunji kunji kunji kunji abinda aka zo za a yi a Maiduguri amma ga yadda wani munafanci kuma ya shiga ciki yanzu muna shirin canji time table din nan ne a shirye Maiduguri in kuna ganin za ku iya yi shikenan in ba za ku iya yi ba to lalle za a cire sai suka ce za su suka ce za su suka ce amma don gudun kar a sake samun wata fitina a je a yi a titin hospital na Maiduguri su duk abin da ake bukata na kuɗi za su yi amma a je a yi titin hospital a wannan shekarar aka yi wannan aikin idan kuma a titin hospital kuma a nan cikin Maiduguri in ma waɗansu kuɗi ne ake bayarwa idan an yi ba ni na same su ba ga wanda suka same su ko zuwa ma ban yi ba aikin idan a wannan shekara ya ishe ni cewa an tsara za a yi aka ce dole sai na je tunda a cikin aikin idan akwai bukatan wa'azi da wayar da kan musulmai duk wanda za su zo cikin patient a yi musu wa'azi yana ce akwai da abokai wanda sai gama university a Maiduguri suna nan a neme su su yi an neme su ko ba neme su daga can Kano aka taho da wurin su daga Sokoto aka taho da wurin su daga ko'ina aka zo aka yi ko ma zuwa bin yudu mai da gurbi ba wannan duk ta faru a nan kuma har yanzu mutanen da suke wancan dan a can wurin kuma su ne yanzu kuma suke yawo kuma suke cewa a ni ne mai cire daura daga mai dugu a dangane da daurar bauchi a bara tun bara wajen mutanen jos sun gayyaci shek zarban aje a yi lakca a jos daga nan wurin za mu tafi muka samu matsalar mota ba a je ba bara sai aka je mun je jos sai muka biyo ta bocin shek zarban ina da iyali a bocin muka je gida na muka ci abinci da Sheikh Zarban cikin makwabta na akwai permanent secretary na Ministry of Education mun zo sallah azhar sai ya mu sai nake gabatar da Sheikh Zarban wajen su ma na gabatar masa sai ce to ai bai kamata ba mutum irin wannan a matsayin dufti bayan cikin ya zo zai wuce ba tare da an je an gaisa da gwamna ba sai muka je irin kati sai din nan kuma lokacin shi ma zarba ya ce yana sha'awar haɗuwa da shi don ya ji an fara batun shari'a muka je aka gaisa daga wannan bauchi aka gabatar da wannan aka muka taho za mu taho daga can gudun da mota ta ne mota ta ko AC babu shi gwamnan ce za a motar ka zaka ja <laughs> wannan mutumin na ce ya ah, to ya zan yi ne ina da wani abu wanda ba shi ba saboda haka sai suka bada motar da driver da escort tun daga can bauchi suka kama har nan gudun suka ce an motar ta zo ta tsaya a nan gudun har a gama abin da ake sai mun tafi Kano sannan ta koma da aka zo za a tafi a baran ma cikin ikon Allah sai aka sake samun matsalar mota baran daurar karshe ba mu da motar da zamu je kan da wannan motar da ita boce muka yi amfani da ita sai kuma a bara ɗin sai na nemi wannan ya yake da suna wannan sakatare na abin nan primary school management board ne alhaji bukar adamu na faɗa masa cewa ga matsalar da ake ciki shi ya ba da ɗaya daga cikin motocinsa shi ba muka cika muka tafi to kun ga nan gudun ni ina ganin yin akwai wata kasawa da ni nike da ita to sauran mutanen mai duguru da su kasa wasu ta fita a yawa tsakani da Allah ban ce ban kasa ba dan adam da bai zan iya kuskure zan iya daidai amma lalle akwai wanda suka yi tarayya da ni kuma sun fi ni yawa ni ni kadai ne su kuma adadi ne kuma duk kasa su ne su ne suka kasa to da haka wannan shine hakikanin abin da yake na zancen daura tabbas bara maganar da famanin suka sai a nan gurin lokacin da za a rufe daura tana daga cikin magana da tafi kowace karfi wadda gwamnati ta nuna lalle za ta shiga to amma abin da ya sa su shek zarban su kasa gamsuwa suka ce irin wannan magana da an yi ta a baya kaga na bayan da ta faru da ba abin da ya faru shi sa aka kasa gaskata na bara tabbas daga nan an tura wakilai sun tafi mutum uku aka tura daga nan gudun da shi GM na Borno Express da shi Permanent Secretary da Malam Bukar Kyari don su je su jaddada wa jami'a cewa lalle gwamnati shiga cikin wannan daura sun je amma dai sun sabu tuni su jami'a sun fara shirye-shiryen su na cewa ko da ba za su kai ko ina ba maiduguri zai za su ba ta hutu da wata shekara ɗaya ko wani abu makamancin haka bugu da ƙari aka sake samun wani tangarda na biyu wanda rashin sanarwa wani lokacin yana haifar da matsala lokacin da za su tafi su nake ganin kila da ya kamata in sani ba yau mu je tare ba dan ni ba zan je ba lokacin azumi ba na zuwa ko ina saboda tafsiri duk shekara sun shekara zarban za su gayyace ni taro da ake duk shekara amma ba na tafiya so ɗaya na taɓa tafiya mun yi rabin azumi a nan da tafiyar da ya daga lokacin ban sake tafiya ba duk shekara in dai an gaishe ni sai dai an ba wani sun aiko min daga can in tafi gwamnan zamfara ma ya aiko mu tafi umara tare duka ko ina wakili da tura ba inda da shi saboda haka ba wai ina nufin mu tafi tare ne ba zuwa tare ba zai min wahala ba ina son zuwa amma labari rashin ba labarin nan sai ya haifar da wata matsala matsalar shine na zo nan da azumi kwana daya tun da zarba ne bugo mun waya ina nan gidan alhaji dubi ya ce mun ya mai duguri mai ce lafiya kalau ya ce ya maganar daura a mai duguri ya ce maganar daura ai kai ne shugaban daura mu kan ba yan matan amarya ba ne ba su yi ce a abinda nake nufi wani shiri gwamnatin jihar kake ganin tayi na ce wallahi ban sani ba yace babu wani shiri da aka yi na ce wallahi ba zan ce babu batun da ban sani ne kawai in a koma ni ba a sanar da ni ba dan idan na ce an yi zuciya da mai da me aka yi kaga zan yi kariyar ce na ce ban sani ba yace babu wani kwamiti ko waɗansu mutane da aka kafa su fara tunani akan abin da ce ban sani ba ba wanda ya tuntube ka na ce zuwa yanzu babu amma tun da ina gari jiya na zo ko shekaran jiya kila kafin azumi ya kare za a tuntube ni sai yi dariya to sai ajiye waya ya ce ka yi azumi lafiya idan an zo goma karshe zan bugo maka waya kafin ka ta koma kano na ce to ma dalla ashe lokacin da yake mu wannan maganar wakilin da aka tura suna gaban shi to kaga ni ban san gaibin gubar lantana in san suna kaga azara kalli inda na san da tafiyar su a nan gurin ya halatta ta yi karya don samar da sulhu tsakanin mutane biyu to amma yanzu idan zan yi ta ban san ta ina zan faro ta mutum da ban san gaibu ba sai bayan sun dawo GM na Borno Express ke bani cewa ai ga abin da suka je yi ga kuma abin da suka yi ga abin da suka yi sai na tuno ranar da yake faɗa mun nan ne shi kuma shi da zaman yi waya to kaga ya zan yi anan gudun? kuma duk da haka ya haƙi ya faɗa min za su yi ko ba za su yi ba ni ne nake buga waya da kaina daga gida na zan buga waya international ko zuwa madina ba fa wanda zai mara fandin me na kashe in tambaye shi cewa ga 'yan uwa daga birnin suna tambayar ka yaya akwai dauran nan ko babu wani shiri za a yi alatti da Allah sauka musu da alheri ya sha buga mun ma ya tambaye ni da ake ciki ni kuma buga madina ko in ce masa to silver ban ya ce zai bugo mun rana kaza in bai bugo ba wallahi wani lokacin barin gida nake dan kar alatti da ne bugo zarban bai bugo ba ni ko ban samu halin na buga ba barin to zuwa kwallo ne ni zan kashe har daga ƙarshe ya ce abinda za a yi ka tashi ka je ka gani in akwai wani shiri da aka yi din a nuna maka shirin ka gan shi na taso na zo mai dubu ku sai gane na zo nan na yi kwana nawa biyu idan na zo wa ya kamata in gani ban da gwamna ba akwai yan kwamitin da suka je ba to na nemi je na bane extra da zo gidana ni kuma na je gidansa shi ya sani tun da dama muna zumunci da shi na tambaye shi me aka yi ya ce min shi dai zuwa yanzu ya san cewa gwamnati za ta yi ɗari masa ɗari amma a ina za a yi da ina aka ware ya zuwa yanzu bayan da labari ne faɗan kwamitin da ya je hmm. to sai na ɗauka cewa to ban da shi sai kuma wa famanin ta ce nan sunansa yanzu ba zan iya rikewa ba tun da ba mu da alaka ta kusa da shi malam bukar kyari kuma ya zuwa yanzu ban san gidansa ba don bai taba kai ni ba na iya sani ya hakuri wannan ba zargi bane labari ne na hakikanin abu ko ba haka ba amma shi ya wuce ta nan gurin ina kofar gida ya samu daga cikin yan da muke gaisawa da su suka ce masa ina ciki amma bai shiga bai ce a da ni ya wuce kai ne ko yawo ga <laughs> wa shahidu shahidi min ahli yake to sai na ga cewa ya zan yi idan na koma Kano a haka zarban mai zai ce da ni sai nake tambayar yan uwa da muke tare wai zai iya yiwa in ga gwamna ni da shi baki da baki ya zanto ba wani ne yake da tsikiya ba ballanta da in me aka yi kawai labari nake nema ba tun sasa su ne ba sai aka ce eh ai idan ka bi ta kan wane ka bi ta kan wane aka zana wadansu mutane da idan na bi su ta kansu zan iya ganin gwamna cikin hanzari na bi ta kansu din kuma yan cikin gari ne muka je alhamdulillah muka gwamna cikin hanzari na faɗa masa ga abin da Sheikh ne ya kowanne da shi yace man kwarai suna nan akan su duk shirye-shiryen da ya kamata su yi za su yi